kíọ̀ ẹ́ ṣé ló kiri mọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ ló tẹ̀jà sí ọwọ́ wọn lọ aláàmẹ̀jù ní ṣáájú òyìnbó yín àti àgbẹ̀rẹ̀ tó ilé aláàmẹ̀jù tó ti wá dà nínú. annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah idza habba abdan to ti ne wa wushi na da jibril to ta da malaika jibril ga inna Allah yibu fulana to ce wa kaza fa yibu ya gaje sai wau malaika ta ke ga za shiga socewa za ka zo malaika jibrila ga malaika ne ke daga socewa za ka zo da mun ya je sai wo sai yau da ulawul qabul fil ardi a tiga al qabul gugoye ga a tiga Allah da kin goya da nashi mun ya ja wo na malaka mani annabi sallallahu alaihi wa sallam marubi janazatin Allah ala janaiza gobe fa aslu alayya khairan ati juye kiriki ati ci dacewa hanyoyi wa kala waje bata na daga wani wa mahu bi ukra ati alati na yadamu tu gobe fa wa la sharra ati juye jeje wa kala waje bat a na daga wani tabbatarwa sai na amma waje bat ki tabbatarwa alaja na yadamu faru gobe ati ci wa na wa ga ati tabbatarwa a ce bala da na zama ci gobe a juye jeje wa ga kiji tabbatarwa ka gata na yadamu faru asmetum zama alayhi khairan ya juya wangi da ga batlan a aljanna ta da tabbatar wayo amma da da zai ba ci a ma tumalai sharra ya juya ya ji da je sai da batlan nar da ta da tabbatar wayo an tum da wallahi fil ardi ya ga ya ji da ya ga ya ji jiriya ce ki ce ki gurin kuma magdogan na ground na alimam al-kudi wa ci ji a sai la ga ga abai da zamani da wani ya fi cin wuci ta jiki na ba su ne na ya fi cin wuci su gaci na su zai je fi je nan a ti da jiki a ti da ku shago abuji bai uku Allah ya kaga rubu'u wajen kuma su kwana inda na bai kiyamu laili inda na bai kuranu bai inda na bai ibadaji inda na bai nafilaji ko ku zanduwa ko ga zanya ya duka bari ba ta wuduwa uku ce cugo ku ga na ne na ne na fi girga amma ya fi jin na jikila ce ga gani ne àdéhùn àdíṣẹ́lẹ̀ ọkọ̀ ìgbẹ̀nà alágbẹ̀ẹ́lú ìlú àdíjẹ́ ìlú ya ń gẹ́gẹ́ ìkèjì agbẹ̀mẹ́lẹ́ oṣù yìí ne ìlànà ẹlòpín náà ẹgbẹ́ ọkọ̀ ọ̀gẹ́ wa gan àgẹ́ òun olúgbòjé agbàsó tó gbòòrò ẹ̀fẹ́ omo agbàsójé ẹtù gbòòrò ẹ̀fẹ́ mu. ìlú e àlámọ́ don sai ce wazo da zunujin mu da mu lagu su dusar illa da tunasila da sujin mu da su musu iya da suke da shi ce tulu ba da fi da mun zai ce wani amma yi zai ce ce wani a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya da sayyidu wani adam bila fafur mun ga yadda bishi ya ni adam ga fari da ita ẹzẹ́ ìbàtí àlẹ́ ibrahim alẹ́ ìsẹ̀lám wọ́n gbẹ́gbẹ́ àlẹ́ ibrahim wọ́n kàlí lọ sẹ́ẹ̀tì sẹ́ẹ̀tì owó takazà lọ ibrahim kàlí ilà sẹ́ẹ̀tì àlẹ́ ibrahim lé yàmẹ́tì wọ́n àlẹ́ ibrahim náà wọ́n tún lọ́sọ̀ láti káàbọ̀ sẹ́ẹ̀tì ẹ̀fọ́ ibrahim sọ̀rọ̀ ayélujára mílẹ̀ sẹ́ẹ̀tì wọ́n ismaila saka kuna àlẹ́ ibrahim àlẹ́ ismaila àtàkà lọ́dọ̀ ga níbi ibrahim náà tó júta inna látafa adama wa ruhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alamina annabi sai tun lafiya ga inna allah hakika sai ci istafa adama wa annabi adamu ta ko wani wa ko da annabi nuhu wa ala ibrahima da zami annabi ibrahima ji wa ala imrana da zami annabi da zami imrana ji ala alamin ta ce alita ne ke bai nuna Ngo ga annabi ibrahima ga gayi sayo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 inna kuna wa k'o ga yawa ji ko min ma ta budu na min dunilla be ne yi wuta a cikin ji Allah wa no kafar na bikum ya ji kafi ki be ko bi ku, ko da da na kuna kula da wato da da abu da ta tu min billahi wa da adawa da nan go wata takani be yi har da kafa ya ji ma ni be ce ci na ان ان ان ان ان ان ان عليه إبراهيم عليه السلام ان يخير البرية ان الخير جميع ان تبعته الله ان ونو لا ان فنادق عليه ان الله عليه ان يا خير ان عليه صلى ان عليه وسلم ان ذاك إبراهيم ان خير البرية نو جاء عليه إبراهيم لا جاء عليه إبراهيم جاء خير وإلا كفالي في اليوم عليه صلى الله عليه وسلم لا ولد آه، من يقطع يوم القيامة إلا من فارنا كي وإلا كفار القيامة نعي عن إبراهيم عليه السلام هو جزاه إبراهيم zuma anabi ibrahim anabi ndoro na anabi bai je na zuriya anabi ibrahim bu da wunde ga izu wunde ga bayan anabi ibrahim bu anabi ndoro ne bai da bazan zuriya anabi ibrahim ba to yau don ba bayan na ba shi a da stage wuta yau ma fara anabi adam na ba bayan ita kato ko yau ba ci anabi nuru zuma ya anabi nuru zan do ne bai na zuriya anabi nuru wuce ne ta shiga jizugu annabi ibrahim zandon da na yi annabi ne wanda ka yi bayan annabi ibrahim ko majin kaji annabi ibrahim na zuriya annabi ibrahim wuce al'umma kike wani ne jabo al'umma guba al'umma ne muhammad ga al'umma bani isra'ila ko al'umma ne muhammad jimo daga a annabi isma'ila ba ta annabi isma'ila to annabi ibrahim mo aluma ya banu isra'ila shi ma daga zuriya ya anabi yakubu ko na ba ci yo anabi yakubu ci gizo anabi isaka anabi isaka to bai gizo anabi ibrahim nga no ya aluma ci ko da wacin ne yau ku baba su ya biwa ci anabi ibrahim ne ga anabi ibrahim ali daji ba ta go ne ga ide da ga wacin da dora ji go go edia ejen anabi ibrahim mushriki ga hu aga ga da kwayo yahudi ji aga hu yawo layin da kwayo nasara ji aga hu yawo layin da kwayo musulmi ji a to hu yawo layin da kwayo anabi ibrahim bu ya ka ko jin eh, eh? ní tàgé ga tó tún dání ni tó tàgé da wasu yadda sun wato maka da ibrahim yahudiyan alayhi ibrahim mace yahudiya wala da turaniyan ko kuma mace ta tsara ko walakin kana hanifan muslima wanda ya gaza na ke kai ko koro mai musulmi na to mushriki ne ba gamu to ga inda ko a bai nawa to yaso ba wa ma ka min mushriki kuma sai da min mushriki ba. àti àdínlò ti gùnkùn yẹ indiyo lèjè láti tó àdínlò ti nẹ̀gẹ̀ barhaman barhaman gbogbo ẹgbẹ́ fún barhaman ní ẹgbẹ́ fún àdínlò ibrahim bá wípé àgá àdínlò ibrahim ẹgbẹ́ ko ga ayé gbogbo ga gá jo a ce èké le ga àdínlò ibrahim na yìí dàgbò sọ̀kó lẹ́gẹ̀dàndò náà lówó yá ọ̀gẹ̀ ìjẹ́pàtì ìjọba ayi. ba ne ga annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam wani sallallahu ta canja zuma ne ibrahim ma zai je falala ka zai je falala ka gane ku ila azmi na rusul wa asbir kama sabara ku ila azmi na rusul a ku jike mi na ku ila azmi na rusul jike na aje ku na zuma ya ne jama ta ba da jiji mi to a ne mai ta da rusul mi tuti ji bare bayan rusul jo sai mai ta bai annabawa shi bayan martaba ya annaba da martaba ya siddiku da shi ko bayan martaba ya siddiku da shi sai martaba ya shi a dawo shi bayan martaba ya shi a dawo shi martaba ya salihu da shi ganci na kula ya kallata na mallawa alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين زعما جيغا اذا يتي جنيما من يا النباشو يا صديقون يا دغسكياجي يا شهداء زي تكون نورغو wọ́n eh, ni wọ́n mi àtìríkì yìí náà wàlẹ́ tàbí pátá màrá tí wọ́n ń bèjì díkì náà bèjì làbúrú tó ti jẹ wọ́n ní tí wọ́n ti rátọ̀ náà. ẹ̀kọ́kọ́ àlẹ́bí ní mẹ́lẹ́wọ̀ yìí pátá jẹ̀bá ń bá ló ti yìí náà tó ìwé bàtà. yàrá ọgbà ni wọ́n ti gan-an nílẹ̀ nìta ìlànà kìí. in zagiji waje ya ga in zagiji ya yi lugwa ya lugwa wujja za ka shi ila buda mafulu ya wuce ga ba su kudu lisa guji inda haka haka wani wa ishna ala sunnatil mustafa wa matu ala tantana tantana jibu qayyim wa wa ishna ya rayuwa ce ala sunnatil mustafa ta ci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa matu rejima jini alami duk sun na jini alami duk kirki ana matu a datu ala tantana tantana afta ce tantana ta bangare tantana tantana ne eh eni tantana ta eh da je jikatu yeye jikiyo ye bada eh jika tu za ta ce yeye wani ga da alafa la ta nabi ilimi ya alaskari a ce gimin mu ci ga aga malakum idza darastum al akhbara wa tazakartum al akhbara ka gani annahu kila ka ku ne ga da hadisi ji yace ji muzakara a tarish ne ya labi labi wali annaka himaru wabuna caccaji wayo fi mislaki insani wanda sura ta wanjeru lalaga bakatu ne lawallo báyìí ó gbà gbogbo concentrate. Soce ce ce da bai zagi bai da ita kada soce ce da bai yi na da kada rasu Allah hada mumini na. Sai zai ba yi ko na ka ta ta shajarati hakika sai ta yarda da yawan da mumini ne ji ba ya karkashin sigmono. annabi sallallahu alaihi wasallam la inna allaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salata ce ki je da ce ce da shi da wuta mai da ya wuta ko yayi ta jibuta ce ce mai ga la dora da shi ma ko ko da shi mai wuce sai ce ki man da ko yayi kare alabu kila kana ga ga ce ce nan go wa kasratu su'al ba zulu daga bi ce ce nan báwo dáa tìlímà ní ìdààmú fún yìí wúya tí ó jẹ́ ẹnu wò ẹnu fún jíjẹ́ ẹni wú ẹni wá ká ẹni wá ìsáàlì nínú ìyẹn oúnjẹ ẹnu fún pẹ̀lú fún tìga tó ṣé ẹ̀ka ṣe ẹni oúnjẹ ẹni sílá ìsáàlì bì tó a dáa ìgbà tí ṣe wá dodo mú. ṣáyé ẹ̀ṣá ilẹ̀ sí èyí súná. Ìwé òde bá ní ẹgbẹ̀gbọ́n àti àgbo ṣé tẹ̀jì owó òde olùkẹ́ ti dọ́gbó. Bájì, ṣá ìdọ́gbó lè dá ìmàlítọ̀ kó kòfí kó bọ́ǹbìtà mílìkù kó ṣúgà bẹ́ẹ̀ ní bí ó ti dé mú ipa ìmá ipa ìmá ẹ̀kọ́. Báṣọ, ìmọ̀lá ẹ̀ ti lójó. Lọ, lọ́tọ̀ àwọn ará ń dọ̀nà. Ṣáàyè ló jíbe sí ní inú. Ó lónà ewúro gbọ́ àti ewúro bẹ́ẹ̀ yìí ní ìṣèlú àti ẹ̀fọ́. Ó àti ewu àti ewu àti ewu kí òjò dídí ọ̀ jẹ́ pòṣìṣẹ́ gbọ́dọ̀. Lójú náà, wà ló sọ fún ewé mi ẹ̀yùwò. Bèkí ita ce mai yoyi yana a'a nye le ina ji na jole da ne na yau to ti gba fiwo ohun tó àdùn ṣíṣe ńlá pé ba gbọ́sálà ẹgbẹ́ ọ̀gbọ́sálà wa tó bá wọ́n jẹ́ tó lókè jíjí ọ̀ wọ́n ti pílàjì ìgbésò ke káàkiri ìtàjì ìgbéwúrú lókè ìbádẹ́ wa wà lówá tí ya yá ma wa bí ọ̀nà tó dé ká lókè ìjìmọ̀ òwò àgbẹ̀ àwòṣì òwò àgbẹ̀ ńlọ da wa jinna da wa sai ka zo aya da ka zo kai ka zo mu ku ko ga na ka zo shi kai ka zo na ka zaji ruwa ku to ga ka zo na su shi ka dawo ba na eji ya yau to biya na eji ya yi bari na ruwa na wa to dinga ko shi da guri ko dai an na bi titi na mai na ga na wa to na wa juwa ya da ta yayin da gije ja a ci ga to ni eh ba yi ya ta tubo wọ́n jù ká àwọn wà ń sàkí láàrín kàfí jìnà ẹkùn tó wọ́n wọ́n adé adé àtúndà kí èdè bá jí ìdókò àtúndà wọ́n wà ń sàkí lọ́tí kàfí wọ́n wọ́n jìnà ẹkùn fún kàfí adé ẹ́ ẹ́ adé tó ẹ́ ń bò eh a gani a eh a sai da ẹgbẹ́gbẹ́ wà ní ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìjìká tó jáì ti gbà jáì ti ẹ̀jẹ̀ dúró yadda shi zo na ije ya ba ni za a sallan bai yanzu ne rabbuna ila sama duniya ce kullu da shi min al coci ya cin so bai je wajin ga abin shiga cikin dana daga mai yal'uni ba su ji bunahu za a faɗi addu'a yungu addu'a mai ya tsaluni za a faɗi ya yiyawo mai ya tafini shahadu filonaku ne ma ba za fara da ni da cin fajiyo. wa ɗaya da aya da hadisi ta yadda ba su na jiye labene don ne nune tasirin da rayuwa da hanjo aga ga wanga toce wayen na da da shi magaje kaza na toce wau sai da na tuki aga ga wanga toce ne kaza hu ne shiga je kaza na toce wa da wuce ya a ke a ganin da ke ne wuce ji wo ga juno aga ga wanga kaza wa na da je yarda ya toci a na to go da jike to to je wuce Mali ba hadisi na ce na nabi za a sallan ga ce ce so mai jinin za a fami aduwo za a wa gafara da miyo za a waya da miyo layawo a na ki lokacin yau to ba ce ki aduwa sai ba gafara gangani da ce bukata sai lalo ba ce wa bare da ce ki ce mai wagi mai wafa mẹwa imi mẹwa na mẹwa àlìjẹ́nà gẹ̀mùgbàdà gẹ̀rẹ́nà fat ejimi wọn máa tó ti láti àmì tó ti gbẹmí dé ayé ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ̀rẹ́ kan tó ti àmì ẹgbẹ́ fata yẹn wọ́n tó ti máa ẹ̀jẹ̀ máa ẹ̀jú mọ́nà. ẹgbọ́gbọ́ ṣe ji, ṣe fẹ́ méjì àmọ́ báyìí àníbi sọ àtọ́lẹ̀ nígbà tó ṣe ṣe fẹ́ méjì náà kí àdìsí náà jẹ́ láwùyọ tó ti jẹ nasu ne mai lagu ga ce da sama wani ga 2000 ba ta kudo yawa da ake tunawa juyushin islamiyya eh, da ya tsaye ko a tsuru lilalil gafari ya limamu zabi ko muktasar al'ulu yana al'adani jiya muktasar ya limamu zabi ya limamu zabi ko jikta saro ne yi sun su wuce yo na sayar tuwa shi ta wani dalili jobe al'ulu dana huwa al'aliyu al-kabir Allah wa Allah tu wuce wani dalili wuce jobe sai ta annabi Isa sama inni mutawaffika wa rafi'uka mi ga walla ilayya ta be ba mi da fiki dona wallazina inda rabbika la yastakbirun ne da ba so eh ya da ba so na inna Allah kika ki ka taba fi kitabi wa ka da litafin inda hu da ba soci ko ka lashu da ji alara ce da za ka ga kiyo inna rahmati taglibu gadabi illa mai mu ce wa so shi mu ce ki alimi sallallahu alaihi wasallam ne za da rajulu imra'ata ila firashi ko ah, a فابت ko ta gasbanin alaiha illa kana allazi fi samai tashi dan alaiha sai ba ga yin yi gan wake ba da yi ni ta nabu kyato to su na da sama wani in ga aji fushi gangani da yi zagin nan har da lashi kuma ga wale ga ceci da sama a da a gaba ceci da bandun da nija kira da mummuga ko da shi shi kin ba ba da a gawa ga malikiya kun ga ya tí a lè máa máa lúkọ tó máa gá àdéhùn wa ò máa lú wò náà tó di tajà lára tí ó ní náà wọ ẹgbẹ́ nìyó wọn kai ku majhulu kai sai yake na sai tajà lára tí ó tani yígbà wọn imanu bihi wajibun iman nawa wajibi ne wajibi wasu anu anu bida wani wasu ke ce ti daidai di tajà lára tí ó ní gaggin na suka yi bidiya be ayi ne jini kọ̀rọ̀ gbé náà dìgbà owó tó ìjìjọba da lójú tó mọ́sá àbí màlìkí ọ̀la mi tó à. ọgbọ́gọ́ tó ti dé tí ṣe tó méjì. tó ti mẹ dé ráyò mọ owó yíyó ìmí tó wà lápú lè ṣe yín lọ́dí tó ti dé ráyò mọ owó ọmọdé yóò kọta yin yẹn منها خلقناكم وفيها نهيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga kinga bai jali ta yau kinga bai yake lai da yau da kinga bai da ci kullukum min adam ba sai daga ba da adam bai fito wa mun turaba ne da adam mutun daga tikanin wajiyo ko daga ce diga da zara ce ci ga wuzo ba wakin doro da zara yiwa sai Allah ba wakin doro in wuzawa sai Allah ko ba sai za su ma wasu da bi ma wu da bi ko ko ma ko ma kó mọ wọn kó mọ ko wọn tu kó wọn ajá wọn tu kó wọn méjì méjì wọn ajá biyu dèbí bẹ́ẹ̀ ní na rẹ ẹ̀fọ́ náà tí wọ́n ti ká yìí gan wọn àyà ìyẹn nígbà dánná ìgbà ajá ta aláǹtà jù lọ tó àtẹn wọn láàyò tẹ́sí jù mú lokaci ne daga suna lokaci ne daga ajiyar hajjali na lokaci ne daga ayar jina in ga a ajiyar na a bauta a biyanwa amma kewa من لم يمت بسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فنفس بيقول أنا وأقصد يمتي سيبين لنا سنة ويكاكاي أما سوكت ويجي daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abin da su ce fa alkiyami ta ce sura inda yi karo ko a cikin lata ce karan da ci da ta ta jannabin bi a taga jima a jima jiya cire ki na ga su ba da nan ta jimi na jiya cire ki na ga su ba da nan mutum a ti guzu a su jiya a guzu a dai yanzu a rufe jima a jima jiya fibo ya a jimi na jima ya fibo ya a jiki ya a ma a jima a jima ci a san daga fayin jima ya ci ma jiya a san daga fayin a san daga fayin biyu na ja ne musani a badar da jima ne sai da gaji na zina ba ke da mai ya ke ta yi da aljanna kuma da insha Allah ta da biya lokaci ni kawai ya ga aljanna ta ko ya ta ga wai ban da zan ta ga da lissafin wuce eh? eh yadda ya shiga ba haka ne Gbogbo ewa alijanna na alaga na, eh kullu ummati yadkhuluna aljannata aluma ba ta ga ga na yi illa man aba sai da na na gona sai da nan ya ba ga riga da na go anan riga man aba ani da kala na man ga na ina da aljanna wa man afani faqad afa da na ga aljanna ba ga dikiyo ko ga na go ke yau soci mai ji fushi soci mai da ke fushi a da kyau shiga ja ko shiga tuba jina soci da ke tuba da mutu fushi jina annabi sallallahu alaihi wasallam ga da Allah su yadda wabi laili liyar tuba muslimin na ba ku ta da shi abin da bai gaggar a ci gani to dai shi yake ya cali fiye da yau adi hadisin mutayen jinani inna Allah da ya tuba ya da ya tuba nur لو كشفه لعالك سبحانه وجه من تهديه بصره من خلفه إن الله ديغا تيتي يبسط يده بالليل ولغا تيجي ولغا تيشي ليتوبا مصير النهار وبغا يجلي في جدينا أدعوا توبا يبسط يده بالنهار ولو ولغا تيجي ليتوبا مصير الليل وبغا يجلي تيشي بيشي هذه هذه توبا حجاب النور حجاب مدى تاكا دا لتاجي وبتيتي نأسكو لو كشفه يقول لك يا أبو لأهلك سبحانه mata ya متى إليه بصر من a cikin fiska sai ke gayan biyu na ce shiga da yanar yi kyau wuji ne ce ce fayar da ce ce mai goyi za a yi za a bane a nabi sallah sallah na bilin kuda a cile ke wuce ko kuni mashi shi lambaci ce sai wajiyu za da ya gila da ta gila ta wanda annabi ce ga sabi shiga a tarau ne ne ga annaha bi hata wale da tunar ne ya lega nan ga gina ga gila da ci abu na bani a da'a annabi ga to inna allaha hakika sai ci arhamu bi ibadihi min hadihi bi ha to sai ya mai yago na sai ce ya wujuji na na cece je ya wujuji na in ko ku dan kemi nan nan ne jira mai ya giyu nan sai ti ga ku ya da na kemi nan ne ku ya giyu nan na go ga ga da ga tin ya ni nan sai ti na mu ni ya da sai ke kwali kiyani da ya jikin mu ga da ya ga da ga ji su ji nan coci yi don ya fara kiyami coci da lafi na galin da dina hasanul husna wa ziyada da ji bulu bulu na aji alijanna ma dai bibe bibe na ga nazar ila waji lil karim da zulatif kai ce ciwo coci lafi na ga kalla innahum amabin yawma idin lama hajjubun lalle gimi da fara kiyami aga kalla da a ne coci aya sai kin ya tuna ga lagun ma ya sha'u na fira da gina jane gada ajiyar duwa na bani haje wa ladai na mazi a madi bibe na daga a nazari la wajen lahi alkari a lece ciyo a mai zai lece ciye shi ba ya bada annabi sallallahu alaihi wa sallam wallan yara a hadin minkum rabba wa ta ya mut da za a ta mini ba zando ba ne cociye mini ba su ga jajiri annabi sallallahu alaihi wasallam ga iza da kana ke janna A gina a janna ga a aljanna ga ne ga gana gina a janna ga ga aljanna ke a gina a janna ga ya aljanna gina janna ji hannun raditun inda ya yarda ji kanu a zama na nala narda ila ya ji yarda yau wa kada a sai sana ma lam ji hada min alalamin wa ma la yi na wasu ya zandu da min alisa wa shugana yau alam tu biyu zuwa na wala ina wa fuska ji le ya na fuska ji bana alam tu dikin na janna lawai ina da aka da janna alam tunjina minan nar lawa ya gabatun daga yana ko ci jaga wa yillu alaikum ni duwani fala qata alaikum abada ya yarda jin da ma kara buji mai ya bayu shafu ja a la yaka ta na zakari ila jiga jigani da ce na ne ki abu a da ce ce amma wudurin shegin a mazu ilayin ko habu ne yin da ilayin da alkari a madina laya aku da ci annabi a kuma da ce ciye da ke ciye da ya ce ciwo a nika ja ga guda sun fi yi a zafin da gaji abinuwa na ce ciwo wata ba wani ta sha shiga marar ari da kadara alfaka a na wani ne na wani ce ciye ba ne yin na ji a kira yin musulmi a kira ya kasiri shi yin nan kasiri shi na na jocin nan kafirci al'ulu ce ba da ke shi a sanar na da yahudi wannan fara mutazila shi da jami'a shi da shi a ga wa na sai ce shi ba ne a rikiyar ruwa sai alu suna shuba alu suna ce wa da sai ce ya yi shuba ta alkiya ne mata shi alu sai ce yanin gari fijo mumini shi ya gina aljanna yau amma to munafiki da ne sai ce arafa to kiyama sai ya alkiyalo yau ko Agogo ko da to ta yi da to mugin da ne sa san na kusa rabakun ko dole ya da ce kamara kama kamar a kan ne yaliya ta wannan na ta dawa ko na firu ya ce ya fi batu ya ci liya ba ta nusu su nuna jibi an ya ce su fata ya ce su da hanafa ni yayin ta ce hakika wuce ce majaziya sai ko na alin bidai shi to su ga mananni aga ta haja ce gaga nususu ya fi fati majazu ne sai majazu metaphor gani misali sai shiga yadda Allah ya sauka idihim dagwar sai ci takiyar a za'a aya ne ga daga sai ci ya goya wajen jin shigar kudratun Allah ya sauka kudratin iko sai ci takiyar iko abu dole ye imaje lo kudura ba na ga yadda abai majazi ko ba na ce ni latino na yanzu ni rabu na ce ce cin a ni za a sanar ga ce ce cin sama yanan a ga a ah, ce ce cin ya malaka ce ce cin yau a ga majazi yau kuma ya gaji na wa bani ba an ga ga malaika ga ci yamma malaika ga ga za ga ga za bayani yawo malaika ga ga ce ale ga ala ga wata ga ga ga ga guba a cikin amade majazi ko za mu ne ta so sai ne mu ta zila shi daga na majideriya amma ga ga ce ba kibo ko ba ta gure da jaja abu abu ala da jajaya da nususu yo alquran da sunna ko ba ala da jala ga aya da hadisi bi ce ta fi ne mu la sunna ce ce ta ce ta za a yi ci tace na wani ba da asma wani wasu na wato su ji wasu ya ta zo wasu na jigai ga ayi cucu eh, sun man dondo ne da sife sun na je coci inda ya dadiya Allahumma ya wacoci inni as'aluka mai faraduwa da kulli ismi wa laka yasmin dunu na ga yawa na sammai ta biyu na suka na ta ciwo aw anzalta fi kitabika ko Ko n'a wacce ne ta so gono aw lam wa hada min khalqika wanda zan za mu ali alita wa jono aw asauta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka kuma wala da so da min ilmi gaibu da tayi wa gono da ce ta so ci da ta duwa wa wallahu zan mu cha na eh ya ko so ha ɗaya na sun mai ce ki ayi za hanya zamani a nufi ya zata ba sai a ce sun zauci ya bul hakan a nufi ce ga an na alhakan su mai ce ciwo za an ya alhaka ma ce ce ya alhaka ma wanda ya gija na wanda ya giji dirji ya giji ya wayo wa shuraihu muslim za ka za za ka za a nufi ya biyu wace wa shuraihu a nufi ta ga yi na nasu nawa ya ku shuraihu musulmi ne wasu noto ce da yadda ci uwa gwala da ya a saboda mushriki daga al'ilawo a sunan kuci latawa daga al'azizu a sunan kuci ne ga al'uzza wa ko daga al'mannano a sunan kuci ne ga manata wa sai ci mawa irin nan ko kuma ba ta yin yi ka'ida shi wani wani gwasu ya ji hada su mawu da wasu fatima coci bi halitta lura mini halitta wuce ba sufa wani coci wadda sufa wani halitta mini halitta wuce ba laisa ka misli shay'un da huwa sami'ul basir ta ka yi shay dan doro da wani da coci na da huwa sami'u coci mai wa basiru mai ne coci goyi ta cikin min da alkur'ani ga sunna ne ko wace mina Allah subhanahu wataala ga kul Allah ahad Allah nike ciwo Allah samad alita yake bukata liba ba Allah Allah da bukata da ba zan nuna mina ba lam yadik Allahumma ya wala mi wala dan da ma Allah wala mi yakun lahu kufuwan ahad to mai da wani biye ce ce yanzu ga ga wala da ce ce ce ce Ali ya wuce ba da gogo ce ci sifan dondo na ga alawu ta ce ci daidai na kafa yana ce ci hali ya wuce ba ce ce bata ciki ta gunda da rabi wa layarsa da dari ta tsana ce ci mai nika ce ci mai bata ne ce ce ji zalunca wa layar zimu rabu ka ahada ce ci wajen zandoro zalunca da ma zalam nahu ya zalunta walakin kana fuzahum mun a tuka jitiya zalunto annabi sallallahu alaihi wasallam ga cewa yayi haramta zulma ala nafsi da zalunci la jaramu ya kita kimi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu mu la jaramu guda ce bai ga feji zalunci ma ce ci bai kiya ce ci mai manta lam yalid wa lam yulad ce ci maja da nan mutunta ce ci yi miya na takalla Allah sahibatan wala walada ko coci bai iya coci maje soja coci ya buwa da ma masananin lugu coci ya buwa ya zama ya gudu ya ga coci ya sama gudu a bikin gudu a bisa ka tafi gudu a yau ko da fi gudu a bace fa ti bi fa yahudi ga coci ya fa kuma na wabu ya kira yahudi yau ne ko da to ma masana min lugu buwa ti di tálàkà àtúmùlù fúkàrà wílọ̀lá ìyẹ̀sọ́gá yìí tálàkà ló bá tó tó wọ̀lá wọn lọ ní alhamid aláwọ̀ àkójọ ọmọ ètò ìyẹ̀wò ọgbọgbọ tẹ́ẹ̀tì ìfànà agbóhùn pátá náà tẹ́ẹ̀tì ìlú sunana ta zuba ta na soci mai biyu insha Allah ta ala babu gaba ka yin nan da wajen ba na daidai ne sai ce ala duya ba na ne sai ce fadi ma dai ga cewa itacin nan su je da islami sai ku ɗan son inda masalaci ma ba jana hadiya aje ni wace kuma ne eh naiti naira ka murgutu ka murgutu wato rubuci ko da gashi ko ta lodura uku uku wani ba ne ga a kuli geology kiyo olowa kafin ya ji ba ni na ga wata da yaji kafin shi ba gano somehow no ba ta liye ni mutum ga gaskiya fi sabi da wallahi na fiye ga a gaya ne sun mutum ga gani na da a kuli ji ranar sojin da aka gozo ko iti bi jiki iti bi jinga tina ke wa ga ne ci na sallallahu alaihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam eh daga Allah mun ga mun ga alkhairi yayin ko ne ki zangan da da wannan nan yayi ne da lawo so ko ci yayi da ji ko da kiyar ne ga ti ke ga ramu na alai ga nan dai ta bayani ta ji na zuwa na da yawa ne da kuma wato salamun lawo na zuwa na ke so ce kan nan alai ga yau da man bi nuna sai da shi mun misala mai da yana mai alai ga gaskiya wani wani da bani na yamma ya musulunci wani jilo ala ya sa al'amarin shi wani musamman gaya limamu ahmadu alaiga alkur'anu kalamun aibu wani kwa kuka min kimiyya wabu ba ma a kari da gona indiya da biya suna da yanzu daga alkur'an mai kan yasu yanzu ma na halitta yasu yi dole da na sai da ga sai to da a don nan ga ko ne da wasu sifat mai to shi ci milu ya alkur'an ta ga mun ga ga min na kawai bufiya sai ki ga kullu ahad ko allahu samad lam yalid ko wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ne ga idan da ga alkur'an ba shi ke mai ibn hadisi ne sai ki sai ga ko anda take jinjina nan ko a dagan gan yana la al-imam ahmad mutum majini da dagan gan biya al-alamul nan Ko malai ya ganna te ke wa kin da fi ja al-imam ahmad za ba za mu nuci da tuji a kai ji mutunci ne lokacin ci nan ba sai ga uyo da na ga to ajifo man kirkihi a ga yi lugu alo ma da su da tuji ganci ba a yi lugu ba can yi lugu to a lagan yanzu man kirki fata kai ga harka ji gai hau don gani bi da suna jiga suna da amma lokaci gobe na dai su kirki la yani na so a ganga bai ne abutun daga na ya ce su gefe na da banza ba ta amma da banza a gefe kun ga da kirki haji so a lai ga na yau na ba na maji mutu ga alima muhammadi na wa lai ga na ya abun na imani ka kayan rokin da ya ke a sai a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam da mina hadis mai man da aisan da nan man ra'a minkum munkaran ko wal yughayyiru bi yadihi wa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbi kadhalika adhaf al iman dole ba no be ga ga adhaf ngai do ga ta e du chu ka to no to ja na nto mini ala ma yi mini ke ho eh, de ga wala ge iman yi da ku ko ale ga imam ahmad imani na tace zanna jo fata bu e bayan to ci lawi ne e gun da kiwa ne e ba na ciwa za ba ka fata na wuciya ne ga yelo ida na gu yo ke da da ne dai ba na ne Muhammadu ta na ga da wannan kun fa ta mu Allah ne ga daga na imani ka ga wannan zana zana ce farko wani je ba zana ce ba wani je ta ci dole zana kina jiga agwa za ba wa agobi agobi na kune tinan gala a cikin gigan a cikin ga to ba da zalu sai a ce shi dabara ke nan a sake ji ke kunshi ko a duk bata mai saban imani wu idan ko a lege ga ya gwa wu yo ga zanduru a ga bike wa ku bele ne bele zai ji ga a mu da takke sun sai gaskiya to ya nuni ya fa gobiya na zan da tuji fara zan da tile lege ga mu ka ya je ho a me ba ga mu wale da na ga ji ya gwa na da wuce haɗi iyaka tun ji iyaka tun tuya da dai sai shiga ba sai shiga lazan doro da na yau nan gafo eh, na da wani wale ga mai ke lai ga biyu suke yi salalai alkur'anu alayhi alkur'an suke sallar lasarar na magaskiya za su ci yi lokaci ya sarari na na malawa alayhi ga mai gini ga yi lokaci yana za su ce dai za a can zai tun da cisa shiga wa duk ba alkur'anu ko le ka bola ta kur'anu ba na za su ce wani kawai zai lutu da ta wa kayin ba mm. sai da ita ko ce layo bana ta kuma sin na kira ga la sabu funduru funduru haru na qur'anu ku fiji da nibu kuji gutu qur'anu kare amma kasa ji kira abu da zai latabu mai bi masun zure inda ya sami sami funduru ha fito mutum da zai ban mi bu níbi gbogbo kuranu tẹ láfíjà àmọ́ òde ìgbé ìgbé káṣẹ̀ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ tó mariam sọ̀rọ̀ tó fa ní ìdè bọ̀ọ̀lù sọ̀rọ̀ àwọn kìnnà tó ń bẹ̀rù rẹ̀ lóta bọ̀ tó kó bá ṣiṣẹ́ tó àǹsẹ̀ tí wọn láti bo kó bá ṣiṣẹ́ á ní ká àǹsẹ̀ tí gẹ́gẹ́ bá wọn tó àti òfin náà mẹ́lẹ̀ òjì bá arin ba kaba ansa tijaba wa take bayan bin dole da ku wa kaba ga le ga wanda lokacin wa sai shi na kabin naniwa níbi àlùfẹ́ẹ̀rì gan ẹ̀dà tí jẹ́ ẹ̀dà tí ìràwọ̀ ṣé ìwọ̀n yẹn ló ti nàjà àti alukura náà àwọn ọmọdé ń ṣe owó kò fi tí láńdó ti tó òun ṣe kọ́tọ́ ẹ̀dà látàbò ń bo ìmọ̀kó nípò ń lọ́tí ẹ̀dà tí ẹ̀dà látàbò ń bo òun ṣe wọ̀nyẹ látàbò àmọ́dẹ̀gbẹ̀ná wájú èdè ìdílé lọ́sùkú wọ́bí kò fi tí mọ́jìgbọ́n òjì ní ìdíwọ́ àkùnfíta tó àkùnrin tó látàbò wáyé lákùnrin àtàbò àtúntò àbẹ̀ àjẹ́ àṣìnú ko a lega yanzu da lokaci ya mawale ga alkur'an da sallallahu alaihi na mawale ga nínú mo bàbá gbé bàtẹ sọrọtì bàtàrà ìgbọnà wà lé gan ṣètàn yẹn láti agẹgẹ níbi bàwọn ti iná gbàndó ní mo gáà di yíma náà jẹ máa àlùkò àmì iná wà lé gbé bàbá ọmọ ìdìbò gáà ti fọ àlùkò àmì kòrò àmì tó bá ṣe àbòlò àlùjẹ náà náà tó wà lé gàgán ìmìlẹ́bí sùgẹ́ ìhun àlùfẹ́rì sàmọ́nà fẹ́ẹ́ ti di tẹ́tẹ́lì gan kòrò àmì ránù fẹ́ẹ́ ṣàyídẹ́mí náà lò. àlẹ́ gan nígbà tó kéèké yìí bàbá kẹ́yìn wọn àlèmọ́ alima ahmed mẹ́gbà na ẹ́ dẹ́n da yìí láti bíó kí n dẹ̀ mọ́ nǹkan náà yìí wọn gaskiya bídíà da jẹ́ àtàrí sarawi wọn àlẹ́ gẹ̀ lókè àdìs yìí jí sanda yìí náà mọ́ jí bayani yà àtàrí bídíà wọn kìlá ni tó àlẹ́ yìí jí kara ibà wani da shishi ba na biya annabi muhammadu ga ginin sallallahu alaihi wasallam wani giya zo ka zama jige le da yin nan bebe inda na jo ba wa khairul hadi hadi muhammadu kai no so bebe na ga gide annabi ge gewe la mi to annabi kan ma ita tin yolu ga mutu ko nge ko wale zan do shage ge na annabi jina kan wale ga wa gwa ga wa gwa bo gani na malaka da da je lu be bi boci na ka boci ga Allah la yuye mu be shi gole na gato da je kaza wọ́n dúkù fi wọn àbájẹ́ agadébẹ̀ yẹn yà á tún bọ̀ òjì ní yúrẹ́dù tàwa tàbí ẹni yóò yàtọ̀ ńgbà hmm, ju wọn làwọn àyè jàtọ̀ káfíń tí wọn àlé gẹ̀gẹ́ inú wọn wà ní káyé jù. káà ní mọ̀mọ́dé dálẹ̀ ìyàwó gan bísímìlá ìfọwọ́ ìgbà ìtìbẹ́ inú wọn náà ayẹ̀ dájí gbàlẹ́ gà sàgàtà kó ayẹ̀ ńlò tilẹ̀ ìgbókun nàbí àwọn oṣù lójú alọ́dọ̀ gbé hmm, tó ń ṣe é ṣe lawalà àgbàdo ọ̀dà àjí nìbọ̀ ló máa sai ba yi daboki misali a zuka ne za a ne za a ji wata shika ta wato ne gani a da ga shika da na shekani suna da na jin muji a da ga da ba na jin muji da an a sa zuka na ga ala ga nan wa duk da wannan a hu da ta sai ki suka digi ne ne ke ho in da digi da da ga mai ki sai jin muji yana mai ci daga indo na sai ki dai wa ga ta shika ta ga ga so ho da fura mata wa jani inda wanda tun wa ga ke ke wa duk da bibi nan so ani ga wa iye sara da lain da ci gugure a wabe da ko zan da tabe ko kallai tin yi wale da su ka ko kudo da a lokacin mama lan da da ci kuniya so ke bace ci ga ga da ta to a lokacin da yin yona sai ta tin da Muhammad ga la ga na da duke ne su gai da ga da tsa da ga lan lan ce ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan are man ke la ga ne ga da nan ci ana to ta ji ga da da to ci ga wani wa da ga Jibril dole ya ga ke ho jama'a sama ji bai no a ta kin zanne ma ja da ke ho wa da da kabule bai da wangi yo sai biyo fa en uwa sai ji da da da sai ji wa na wa ma go sai ga wa da ku go bai da wangi so da ci wa da ku gon ko sai to na a chule zanne lammi to alquran da sunna ta ko lammi to zan dore lammi to ana to shetan kabule shetan da wuce biyo da na shetan ga da da wuce ga ho mai wa da wuce wuce ce wa ya bana da ando ya ce da nage wa sai tuna yawa da yi milafin a nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam din da man bi da ayyaga kul in kuntum tuhibbun allah fa tabun ya dige wa sai ci ko ziya nabi ko annabi muhammad amma kai zage ne ga wani wa sai ci sai ci mai wawi a ya alama rufa ta rayu ta ta ya ba gaskiya da mana inna wannan ga ji fa alkiyami in ga boye sai ci a lojo ko ẹ̀dà za gẹ̀gẹ́ tó ṣe dìbò ewu kábìnì musa lé gẹ̀gẹ́ wọn yà mí tó ṣe ìwọ̀n fún náà nabi muhammad sallallahu wa sallam na tàmàlẹ́ kí n bẹ àdìsí mi náà àdìsí aláàbọ̀ wọn náà ìjì fẹ́tàn lè iná nínú wo ẹ̀mí ẹ̀nà tó ṣe náà tó ṣe wà náà tó náà farilla bai nafila ne bai fa kin bai dai ga ne ya abu ya na wa ke ito karkashi a muhammadu wa anabi ga bebe farilla ngake be so na fila yo oh, ade zambo na ya da magudu sana fila na kuma wale ga ya da dago a dago ga ga azkar ne ya ji ko kuma ne ko ba annabi ya ku huje farilla na fila sun yo to wale da na fila to annabi ga ke bebe yo inji zan da cewa ke go na fila biya eh go na fila be zan da ya ebona tola ko farilla wa de lada na filo to musuku wa de lada tun mai da de lada duk bata nan Allah da ba sai nin duro ba sai biyo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so bi ake zuwa da gona fila da zan zai wa ga ku yudi ga da mutan ta baya we amma kuma nan wace ba wani wace ku ba wa daga ya karatu na annabi Muhammad wuna amma yanzu na filo loyawo ma ji karatu na annabi Muhammad wuna to gaskiya na filan na wa da ladan duro daga yankun sai ci ba ya kuna yanzu ne da za a ji wato lada nan a nan wani ba bayanin shi a yi lani sai ta yi ji kwade ni a ne kuma ke lai ga bebe ka ci ga yake wa a ɗaga ranar dukiya ya nan